Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da kuma sittin. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita biyar. sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Nijar. sai kuma tashar alfa rediyo a birnin kumasi na kasar ghana kuna iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com masu mu assalamu alaikum ni ne sarfil hashin gumel tare nake da babaya ko makeri muka sake dawowa a shirin mu na hantsi cikin shirin za ku ji cewa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ta kama wasu 'yan najeriya biyu da ke ƙoƙarin safarar ƙwayoyi haka kuma za ku cewa kungiyoyin sa kai a jihar taraba sun kira ga speto janar na 'yan sandan najeriya da sauran shugabannin tsaro su binciki rahotannin da ke cewa an saki wasu da ake zarga ya tashi hankalin mambila sai kuma maimaici shirin ciki da gaskiya da za mu kawo muku na ibrahim alfa daga nan kuma sai shirin jaridan kasar kamaru amma duk nan sai kun ji cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar a jawabin sa na farko akan hali da ƙasa ke ciki a jiya talata shugaban amurka donald trump ya yi bawa sojojin amurka ya taɓa batun wani ɗan yaro mai shekaru goma sha biyu daga california wanda ya datsa tutocin amurka dubu arba'in a kan kabarin tsofaffin sojoji da suka mutu a filin daga a ranar tunawa da tsofaffin sojojin ta ƙasa wannan yaro mai suna preston sharp ya samu girmamawa inda kowa ya miƙe ya tsaya ana yaba masa shugaban ya kira ga majalisar dattawa da ba kowane babban jami'an gwamnatin sa ikon baiwa ma'aikata na gari wato kyaututtuka kenan kanin kuma ta su yi waje da ma'aikatan da suka ci amanar jama'a da kuma gaza biya bukatun amurkawa shugaban na amurka ya kuma yi jawabi a kan yadda amurkawa ke haɗa kai yayin da ƙasar ta fada cikin wani bala'i amma sai ya ce but it is not enough only in times of tragedy tonight ya ce hakan bai wadatu ba mu haɗa kai a lokacin bala'i kaɗai a wannan dare ina kira ga kowane mu mu aje bambance bambancen mu mu nemi hanya ɗaya da za ta haɗa mu mu yi wa jama'a mu aiki wannan shine abu mai muhimmanci saboda waɗannan mutane su ne suka zaɓo mu mu musu aiki shugaba donald trump ya kuma yi kira ga majalisar dokoki da ta kafa dokokin da za su tabbatar da taimakon amurka da take baiwa kasashen waje sun je ga waɗanda ya kira su abokan amurka kaɗai waɗanda suke mutunta manufofin amurka trump ya ambato cewa ƙasashe da dama da ke samun taimakon biliyoyin daloli daga amurka amma kuma su waɗannan ƙasashen su ne suka ke da goyon bayan su ga shawarar da amurka ta ɗauka na ɗaukar birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila ɗan majalisar wakilai joe kennedy na uku na jam'iyyar democrat mai wakiltar massachusetts ya mai da martani akan jawabin shugaba donald trump da ya yi ga ƙasa ya ce muna nan birnin paul rivers a jihar massachusetts birnin da amurka ke alfahari da ita wanda bakin haure suka gina ta ya ce mun ga tattalin arziki da saka hannun jari ya yi tashin goron zabe amfanin masu zuba hannun jari ya yi kyau sosai kamfanoni sun samu ƙazamar riba amma kuma suka kasa raba amfani ga ma'aikata mun ga gwamnati da ta yi ta fafutukar ganin ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ƙasar rasha kuma ta zo ta yi dumu-dumu ta shiga ko kuma ta yi katsalandan a dimokuraɗiyyarmu ana yaƙi akan kare muhalli ya ci gaba da cewa Politicians can be cheered for the promises they make. Our country. Za a iya yin shewa ga alkawarin da 'yan siyasa suka ɗauka, amma kuma za a yanke wa ƙasa hukunci ne akan alkawarin da ta cikawa jama'arta. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata ta sabunta takunkumin makamai a kan Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da shekara guda. kuma ya yi ƙarin wani ma'auni da zai kai ga ƙarin sabbin takunkumai ƙudurin na faransa da faransa ta gabatar ya samu amincewar baki ɗayan wakilan kwamitin bakin ƙarin lokacin takunkumin ƙudurin kuma ya yi allah wadai da amfani da addini da ƙabilanci wurin iza tashin hankali ya ce duk wanda ya aikata irin wannan laifin zai huskanci jan kunne rura tashin hankali ya zama tamkar wata annoba ce a jamhuriyar afirka ta tsakiya kuma shine ke haddasa tashin hankali da ya sanadiyar jikatan fararen hula da dama da ma wasu dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya in ji wakilin faransa a kwamitin sulhun francois de ya ce ƙasar afirka ta tsakiya ba za ta samu zaman lafiya ba wadda za a ci gaba da rura wutar tashin hankali kuma kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai ɗauki alhakin kulawa da hakan ƙasar afirka ta tsakiya ta fada cikin tashin hankali tun bayan da 'yan tawayen musulmi da suka hambarar da shugaban ƙasa krista mabiya addinin kristan su kuma sun maida martani wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane da dama daga wato bangarorin gaba kiɗa kana dubban 'yan gudun hijirar musulmi suka arce zuwa kamaru da chadi labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla yanzu mu fara rahoton namu ne daga birnin abuja inda jami'an yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi suka kama wasu 'yan najeriya biyu da ƙoƙarin safara a filin jirgin sama na abuja ga tattaunawar nasiru Adamu el da hamis lawal jami'in hukumar ndlea wurare kamar su kenya tanzania malawi sun fara zame mana karfin kafa domin ana iya tahowa misali kamar daga pakistan sai wasu siya da zango a irin wannan garuruwan su so wurare kamar najeriya ko kuma ƙananan airport irin su benin abidjan da sauran su samu hanyar za su duk wani jirgi da zai je irin wannan wuraren ko kuma ya fito daga wannan matafiyi ya fito daga wannan hanyar muna ba shi fifiko wajen bincike a irin wannan ne sai muka samu labarin akwai wacce ta so ta subuce mana zuwa afirka ta kudu ta ta auna jakan kuna guda biyu ganin har ma ta zauna cikin jirgi muka ba da order cewa lalle a fito da ita sai aka same ta da metafitamin yana tada mana hankali domin kaga in ka lura dangantaka tsakanin mu da irin su afirka ta kudu kaurin suna saboda rashin fahimtar cikin asali wai me ke faruwa ne ba za mu so a ce akwai yan uwanmu kuma za su rinka bin irin wannan turbar ba suna ƙara bata dangantakan da ba ma afirka ta kudu ba sauran kasashen duniya. hamisu ita wannan mata daga wace jiha take kuma mai sunanta sunanta harriet bolatilo yar asalin Legas ce. Ta yi nufin daga nan za ta nufi Afirka ta kudu kenan. Daga nan Afirka ta kudu za ta tafi Johannesburg. Abin da muke so ma muna bincikawa ya nuna ana kera kwayoyin nan a Najeriya ne ake samun su a fita da su ko kuma wasu ne suke kawo su nan ɗin a ƙara yin gaba da su. A in yan Najeriya ba su manta ba ai akwai matsala babba da take fuskantar Najeriya fara sarrafa odar metafitamin a ƙasar nan. Cikin shekara biyu da suka gabata akwai laboratory kusan guda uku manya a anambra da lagos da jihar delta da aka wargaza su wannan har kusan kwanakin baya akwai yan colombia guda biyu da ɗan mexico ɗaya da aka ɗaure akan wannan al'amari ita wannan mata henrietta ko tana ina ne tana nan hannunmu in allah ya so muna gama bincike za mu gurbatar da ita gaban kuliya muka sake samun wani shi kuma zai tafi dubai shi karewa ma shi ya yi. a yanzu haka ya fitar da guda hamsin da takwas mun jarawa mun gano cewa irin wannan hoda ce da kira metafitamin shi ma yana hannunku kuna bincike shekaran jiya har yanzu bai gama fitar da ita daga cikinsa ba amma mishi wannan ma irin waɗannan mutane ka iya ma rasa ransu ai to ai kaga irin wannan al'amuran ba a yawan gaya musu irin wannan su lokacin da suke shiga wannan harkar amma sun san cewa akwai haɗari tun da zaka ga da zarar sun faɗo hannu za ka yi suna ta faman to yaya za a taimaka musu wannan abin ya fita daga cikin su kuna kan bincike kenan sai kun gama za ku fidda cikakkun bayanai a kansa za mu ba da cikakken bayani abin da ya nuna mana da yanzu shi dan asalin jihar Enugu ne dan wani gari da ake kira Enniari ya fitar da abin da muka gwada a yanzu wani abu da muke kira pillet kamar curin dibino haka sarrafa shi haka suke dan ya ba su sauki wajen haɗiya guda hamsin da takwas. Hamisu Babu kari ke sunan wannan mutum? Sunansa Ike Lizinus. a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to a sha. To a gaida Nasira da Mel Hikaya. Ƙungiyoyin sa kai a jihar Taraba sun yi kira ga Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya da sauran shugabannin tsaro su binciki rahoton da ke cewa a saki wasu da ake zarga da tashin hankali a Mambila ga rahoton Ibrahim Abdulaziz. a wajen wani taron manema labarai a jalin gofa da jihar hadakar kungiyar ci gaban taraba ta taraba concern citizen forum ta ma bukaci su feta jiran na 'yan sandan najeriya ne da hanzarta binciken wannan lamari domin a hukunta mai laifi barista yambi mustapha da ke ma cikin shugabannin wannan kungiyar ya ce sakin waɗanda ake tuhumar na kononi da zargin da ake yi na cewa rundunar 'yan sandan jihar da bazar wasu take taka rawa. Yaya wanda suke jiran shari'a sa'an gwamnati ta nemi a fitar da su don shi kwamishinan shari'a ya yi magana ne a madadin ainihin gwamnatin jihar taraba don haka waɗannan mutane ai a dokar najeriya kundin tsarin mulkin najeriya ta hana eh, shiga cikin shari'a don a ɓata ko don a yi wani abu wanda zai kawo ah, matsala a cikin ayyukan masu bincike da kuma ainihin shari'a a kotu to a ƙarshe zan ce maka muna kira ga ainihin shi inspector general of police da dg dss sa'annan da sauran jami'an tsaro da su gaggauta kama duk wanda aka kama aka tabbatar da laifinsa da hannunsa a cikin wannan ainihin rigingimu da kuma kashe-kashe a hukunta su yadda doka ta tanada. To sai dai ku a martaninta rundunar 'yan sanan jihar Taraba da ta ma tabbatar da samun wasikar da gwamnatin jihar ta rubuta mata. To amma kuma ta ce ai wasikar ya zo ma a makare tunda waɗanda ake tuhuma tuni ma aka gurfanar da su a gaban kotu kuma ai shawara kawai aka bada ba wai umarni ba asp david misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sanan jihar ya koyi gane haske game da wasikar. Eh, ka kafin ma mu samu wannan leta an riga an kai mutane a kotu an riga an tura su kotu an cajin din su zuwa kotu kuma suna nan kotu na bincike kansu to kaga a wannan lokacin ma ba hannun mu suke kulle ba da ba za mu iya cewa a sake riga mun tura su a kotu to wannan yanzu ba zan iya eh, tabbatar da wani matsayi suke a kotu ba domin abin wanda yake hannun kotu ya fita hannun mu kafin ma mu samu wannan takardar san a wannan dalilin da yasa takardar nan ya zuwa wannan lokacin ka san ita gwamnati ta riga ta kafa eh, panel of inquiry to su bincika abin da ya faru to a lokacin ba wai ma eh, shi Anthony General ya rubuta cewa mu sake mutane ba shawara ne ke bayarwa ba wai yana ba da wani umarni ne wanda cewa ga abin da za ku yi ba. Ya mako dai zuwa yanzu hankula fa sun fara kwantawa a yankin na Mambila Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa Najeriya uwa haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa uba ɗaya. nigeria da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. yaƙi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa uwa uba To wannan haka yake har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu haka mu ke cewa karfe biyu da minti goma sha hudu na dare ga mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Ɗaya daga cikin abubuwan da jami'an tsaro a Najeriya suka saba yi idan suna neman kwace wani abu ta haramtacciyar hanya daga hannun jama'a kamar yadda jama'ar da kuma ƙungiyoyi suke zargi shine sukan tara fulani makiyaya su tafi da su su kulle su nemi da sai 'yan uwansu sun biya kuɗin beli tukunna kafin a sako su a wani lokaci har zuwa riga suke bin su su kamo su su ƙulla musu wani laifin kowane iri ne duk don dai su samu su sukunin tafiya da su a zo a biya wannan kuɗi na beli kuɗi mai tsoka har ma wani suna 'yan sanda suka sanya ma irin wannan kamu da tsarewa na fulani makiyaya wato arrest for bail a turance wato a hausance kuma kamu don kuɗin beli a wani lokaci kuɗin da ake karɓa daga hannunsu ba ɗan ƙaramin kuɗi ba ne kamar wasu fulani makiyaya da za mu faro labarin su a yau waɗanda zuwa yanzu an karɓe musu kuɗi fiye da miliyan ashirin a cewar ɗayansu wani babban su ya ce zuwa yanzu sun sayar da garken shanu har bakwai domin kawai su kwato 'yan uwansu a wasu lokutan ba jami'an tsaro kaɗai ba har ma da lauyoyin da suke ɗauka ake haɗa baki a cuce su wannan lamari da damu yi magana kai a yau ya fara da kama wasu Fulani ne a garin Akonya da ke jihar Kogi, wai an same su da adda aka nemi kuɗin beli dubu ɗari biyu da suka bayar aka ce su sake kawo wani kuɗin dubu ɗari takwas ya zamo miliyan ɗaya kenan. Daga nan abin ya ci gaba. To a lokacin da suka fara yin tawaye sai aka ce ana tuhumar 'yan uwan nasu da laifin hannu a kai wani harin da aka yi a can jihar Enugu aka yi gaba da su har zuwa yau. bari na kyale ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗannan fulanin ya fara mana bayanin yadda lamarin nan ya faru. Assalamu alaikum. Na farko sunana Yusuf Bature. Ni ne kanin wanda aka kama Alhaji Sule da Haruna. To ko za ka yi mana bayanin yaya aka aka kama waɗannan 'yan uwan naka? To mu dai abin da muka so ne an zo an kama su a masallaci an ce an kama su da adda da wuƙa. Farko dai tukuna kafin mu yi nisa ma a ina ne wani masallaci ne a wani gari ne a kama masallaci a akwanya a kogi state odon local government so da aka kama su kuma aka kawo su idda sai aka ce mana ayi an kama su da wuka da adda amma an nemi mu kawo dubu ɗari biyu mu yi belin su dukan ku dai ko fulani ne aka eh, kama masu kiwon shanu ko eh to shikenan sai muka ɗauki kuɗi muka ba wani da ya kawo mana wani Allah kira shi barista ali sai muka shigo ya je ya same su ya kokari ya karba mutanen nan to daga baya sai aka ce mu ai sai fa mu kawo dubu ɗari takwas sai muka ce a to dubu ɗari takwas nan na menene wani laifi suka yi wato su waɗanda suka kama sun ne suke neman waɗannan kuɗin ko ku ne kuke magana da wasu mutane su wanda suka kama su ɗin su suke neman mu ba su dubu ɗari takwas su sake mana ɗan uwa har muka sai to lalle mu ba za mu iya mu ba da dubu ɗari takwas a kan me to sai suka dawo kuma aka zo aka taho da su abuja babu abun da muke jiwa suke cewa akwai wata fada wanda aka yi a nimbo an kama wani yaro ya yi satin saniya kuma aka ce ai shi yaro ya kira sunansu sai muka ce to tun da su yaro ya kira sunansu me yasa in ana zargin su cewa sun kai hari me yasa ba a gabatar da su gaban kotu an je an ajiye su a firzin har yanzu maganar da nake yi maka nan wata takwas ba a yi komai ba kuma da taimakon ɗan sanda muka zo muka yi bincike baki da ba mu ga gurin da aka kai su a kotu ba. Mm. Wato ma'ana shin wasu jami'ai ne na tsaro suka kama su waɗanne irin nau'in jami'ai ne suka tafi da su? Su mutanen da suke aiki a ofisa SAS su suka zo suka kama su. Muka zo muka ɗauki wani lauya ana kira shi sahabi suka zo suka yi suka tunge cima mu kuɗi muka yi muka yi daga baya lauyan yanzu ya ɓoye in muka kira shi baya ɗagawa to shi ne abu ya mu akwai wani ɗan sanda shi ma haka ɗin dai suka dunga shi mu kuɗi maganar da nake gaya maka nan banda kuɗin da muke ɗauka muke basu mun kashe sama da miliyan tara a kan me kuka kashe har waɗannan kuɗaɗen mutanen da muka ɗauka da ɗan sandan da suka kama su har su ce gobe mu dawo jibi mu dawo haka ɗin dai suka dunga shi mu kuɗi to ai kuma ya nuna ya za ku wato ma'ana kukan ba da kuɗi ne da tunanin watakila in kuka bada na goro za a sako yan uwan naku eh to suke ce mu kawo na goro su kuma wanda muka sa a gaban su suke ce mu kawo na goro za su samu wannan za su samu wannan haka din dai kawai suka dunga ci mana dukiya ba mu gane komai ba to ni abun da ina tambaya in ɗan sanda ya kama mutu ya gama binkicensa to ai ya kamata ya gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifi ma a hukunta su in ba su da laifi a sake su ta ya za a yi ɗan sanda ya je ya tsare mutum ya kai shi a firzi ya ajiye shi ba maganan kotu ba maganan komai kaga wannan ai zalunci ne ga kunan a abuja a shin kun san a ina ne su yan uwan naku suke aje yanzu maganar da nake maka na suna a prison ku je prison shin tun da aka kama su tsawon wata takwas din nan kun samu ganin su ko magana da su eh na je na same su a prison ina yi magana da su ma'ana wani hali suke ciki to ai mutum da yake a gurin nan in dai ka gan shi kawai bai mutu ba shi kenan ka gode ma Allah ko da yake eh, ina ma tambaya ina so ka gaya mana waɗannan yan eh, uwan naku da waye da waye menene sunayensu eh babban shine yayana shine Alhaji Sule shi kuma karamin yaron kuma yaron mu ne ana kira shi Haruna wani abu da masu sauraron wannan shirin za su so su sani waɗannan yan uwan naku me ɗabi'unsu eh, tsakani da Allah kai me ka sani game da su to ni ina tabbatar maka wannan yaya na sule ko zagin mutum ba taɓa yi ba kuma duk gidanmu ba wanda bai sun halin ba duk mutanen da muke zama da su kowa ya sun halinci ba mutum mai neman fitina ba ne to mutanen nan mu ba mu sun komai ba kiwon shanu muke yi kuma ba ruwanmu da wani abun nan an zo an ɗauke su dai ana yi siyasa da rayuwansu amma wace shida za ka bayar cewa ya kuke kuma mika waɗannan kuɗaɗe zuwa mutanen nan da suka yi ta karɓan kuɗaɗe a wajen ku ito e, ka sun mu fulani tunda ba mu yi karanta ba mutum in muka ɗauki mutum muka sashi a gaba zai kema mu lalle lalle ku kawo kaza za a je mutane za a fito da su to kai fulani ba kai makaranta ba in ka samu wanda ya ce maka zai fito da ɗan uwanka to ai kaga za ka bi sawunci sai muka gane cewa suna yi mana wasa da hankali suna shi mana dukiya da suka gane cewa sun ci mana dukiya da yawa mun kira su a waya ba su dagawa wato kuɗin kuke zuwa misali eh, dama kuna da kuɗi a ne ko sai kun sai da shanu sai mun sai da mu in ba muka sai da shanun ai ba mu da wani sana'a in ba saniya ba amma na ga ga wasu kamar takardun eh, cike kuɗi na banki eh, shin ya nuna akwai cikin kudaden ma wanda kuka tura ta banki kenan takardun nan da kake ganin nan duk mutane wanda muka yi muka sa a gaba wanda muka ba su kudin nan da suka canye kuɗin sai suka gudu suka biyar mu kawai a duhu to da Allah ya taimake mu Allah ya kama wani bayan Allah wanda yake tsoron Allah ya je binkishin maganar nan gaba kiɗa maganar nan ba gurin da aka kai su a kai su kotu an ƙi an je an ajiye su kawai a prison to abin da nake tambaya wani doka ne ya ba police ya ajiye mutum har wata takwas bai gurfanar da mutum a gaban shari'a ba ta wannan kafa me kuke so ku ga su jami'an 'yan sanda sun yi to mu abun da muke so in dai suna she ai dan uwan su yi laifi su gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifin za a gani in kuma ba su da laifi duniya za ta gani yanzu na ji kamar kuna tattauna cewa kuna tunanin yanzu dai za ku ɗauki sahihin lauya ba irin mutane da kuke ta tura waɗancan kuɗaɗen ba eh haka ne in allah yadda akwai lawan da muka ɗauka yanzu muna so ya ɗauko maganan nan kuma a binkisha maganan nan sosai a gane gaskiya a gurfanar da su a gaban shari'a eh, mutanen nan suna da laifi za a gane in ba su da laifi za a gane kuma kaga ajiye nan da aka yi wata takwas kaga wannan aikin mutunci ne aka yi masu ba su da laifi an zo an kama su an tsere su ba su yi wani laifi ba su yi komai ba amma kira da nake ina roƙon gwamnati janar muhammadu buhari tun da ya ce gwamnati na adalci ne a yi bincike tsakani da allah mu ba mu so zalunci ko dan uwanmu ne iya laifi to ba wanda ya fi doka a najeriya amma a ɗauki mutu wanda bai yi laifi ba a je a dunga mishi wulaƙanci a ci mishi dukiya don ana gani mu fulani ba mu je makaranta kaga abun bai kamata haka ba. kasance lafiya. Toma da lagai da Ibrahim yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridan ƙasar Kamaru. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info an da ta rawaito mana cewar kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru kuma ministan sadarwa na kasar Isa Ciro Mabakari ya shaidawa duniya cewar kasar tarayyar Najeriya ta miƙawa kasar Kamaru shugabannin yan awaren Ingilishi guda 47 wanda kasar take neman su ruwa a jallo. Jaridan Cameroon Tribune ita kuma ta labata mana cewar jam'iyyun adawa na ƙasar jamhuriyar Kamaru suna fama da rikicin cikin gida an da har yanzu haka sun kasa haɗewa domin su tunkari shugaba biya a zaben da za a gudanar a cikin wannan shekarar na goma sha 2018 sai kuma jaridan Defis Actuel an da ita ma ta hango mana cewar ministan tsare-tsaren birni da gine-ginen hanyoyin ƙasar jamhuriyar Kamaru Jean-Claude Bouanche ya ce yanzu dai hukumar tasa za ta fi mai da hankali ne wajen gine-ginen manyan hanyoyi musamman mata bangaren karkara sai kuma jaridar emergence an da ita ma ta ce ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar jamhuriyar kamaru pikafut sun sanar da cewar kula-kula ɗin ƙwallon kafa na ƙasar za su fara laligan su ne goma ga watan fabrairu dubu biyu da goma sha takwas ɗin nan kasancewan sun kwashe sama da watanni biyu suna hutu jaridan informatin kuma ta shaida mana cewar gwamnatin ƙasar kamaru ta tallafa wa manoman kakau ko gawa da miliyan ɗari tara domin domin farfado da noman a ƙasar jamhuriyar kamaru sai jaridan kamer an da ita ma ta hango mana cewar 'yan sarika noke a bangaren 'yan awaren ingilishin ƙasar kamaru sun yi wa wani jandarman ƙasar yankan rago a garin kumbo jaridan lomesaje kuma ta tsegunta mana cewar mataimakin shugaban jam'iyyar adawa na sdf ya ce zai kalubalanci mai gidansa ni john purundi kasancewan shi ma yana bukatan kada takararsa a wannan shekarar 2018 ya ce ce ya cancanta ya kalubalanci shugaba biya amma ni john furundi ya ce shi ma ba zai ja da baya ba jaridan lesuwar kuma ta ce ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru andre mama fuda ya ce hukumar tasa za ta sanya kafar wando daya da duk wanda aka damke shi yana sai da magani na foge a faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan du sahel an da ta ayyana mana cewar a garin zelebed da ke jihar arewa mai nisa maharan boko haram sun halaka wani mutum guda ɗaya a wani harin kwanton baya zai kai a wannan ƙauyen za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridar tayo. anda ita ma ta ce kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasar kamaru inda ta mitabus lions amma ta ɓangaren matasan ƙasar, wannan da suke taka leda a cikin gidan ƙasar ta jamhuriyar kamaru ba su taɓuka wani abin ku zo mu gani ba a ƙasar Maroko, a yayin da suka dawo gida da maki guda ɗaya tilo. A malamin ƙwallon ƙafan Rigo Bekson yana neman kansa a gaban ministan wasanni da motsa jiki na ƙasar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To Madalla da Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga baba ya damuna da takaitattun labaran duniya. wakilan majalisar ɗinkin duniya wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a syria stefan de mistura ya ce masu tattaunawan samun zaman lafiya a birnin sochi na ƙasar rasha sun amince da kafa wani kwamitin da zai shirya daftarin sabon kundin tsarin mulkin ƙasar stefan de mistura ya faɗa wa manema labarai a new york ta wayar tarho da jiya talata daga otal ɗinsa cewa waɗanda suka shirya zaman tattaunawar da suka hada da rasha da iran da kuma turkiya kowane su sun ba shi shawarar sunayen mutane hamsin wakilan kwamitin da za a kafan ya ce za su hada ne da wakilai daga gwamnatin siriya da da 'yan tawaye da ba masu zaman kansu da ya ce ya himmantu wurin tabbatar da kwamitin kundin tsarin mulkin sai dai kwararren jami'in na diplomasiya bai bada bayani a kan lokaci da aka kayyade na sanar da tsarin da za a yi ko ranar da kwamitin zai fara zaman na wannan kudirin tsarin mulki ba ya kuma tabbatar da cewar aiki da ke gabansu yana da tsarkakiya amma kuma ya ce ya yi imanin za su iya samun cin nasara a kan wannan aiki da za su yi To ma da a gaishe ka. Masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba ya ko makeri da ya na gabatarwa sai salaman abu wanda ya haɗa kuma daidaita mana sauti da ma injiniyan mu na yau jimi Ni Sarfil Hashim kuma ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.